za ka je guri ka yi musu aiki wanda shugaban gurin ma bai san da yanayin abun ba ya halin mutanen su suke ciki idan muka je kuma sai a mai da abin siyasa to wannan yana yana rage mun karfin gwiwa sai kiga kin yi aiki kuma akwai wanda za su ce ma baki ba su suka yi assalamu alaikum ni suna na fatima fuad hashim kuma ni ce founder ta open diaries assalamu alaikum Open Diaries Family. Kuma ni an haife ni a garin Kano. Na fara makaranta nursery and primary school a ndutse dutse. Na yi graduating na shiga secondary school um, a Kwara State ba a Kano ba ne. A Kwara State na JS zuwa wani um, zuwa SS2 na dawo Kano na ci gaba a Intercontinental Schools a nan na graduating. bayan na yi graduating sai na shiga jami'a jami'a bayar university a nan na karanta accountancy kuma na graduating shi ma alhamdulillah da following year na tafi service daga nan kuma sai na aure yanzu ina da yara na biyu to yanzu dai ina na yi joining institute of chartered accountants wato ican kuma yanzu abin da nake yi shine open diaries foundation blog ne kuma kamar zan ce shafi ne dai da farko wanda na kirkire shi kawai rubutu nake rubutu kamar wanda zai dan kayatar da jama'a wanda zai motivating jama'a a hankali a hankali kuma ina dan receiving stories na mutane da yawa saboda ni ina son hira ina son labarai haka to da haka ina jin labarurka mutane da suke buƙatar taimako to eh, wasu za ki ga mata ne eh, waɗanda sun galabaita ko rashi ko ba miji ko kuma saki kuma an basu da 'ya'ya to sai na yi tunani mm, bari mu buɗe foundation wanda zai dinga ɗaukar nauyin wannan idan na samu saƙona a eh, na samu saƙona ta shafi na dandalina sai in duba mu tace mu je kuma mu ga gurin in suna buƙatar taimako genuinely sai a taimaka musu a foundation kamar yadda na gaya miki labarukan da nake ji na mutane wanda suke bukatar taimako shine na ga ya dace ba kawai mu karanta mutane mai shiru ba wasu in kika ji labarin zaki suna tabbas bukata a taimaka musu to shine yasa muka kirkiri shi foundation din muna nan a instagram muna nan a facebook kuma muna nan a whatsapp eh saboda wasu zaki gani idan ka basu misali idan jari ne ka basu suna cinyewa wannan shine babban abin da yake damu wani kuma lokacin zaki ga bayan ka ba da jarin ma ba a yin abin da aka ce za a yi da shi to wannan shine eh, ƙalubalen dai to ni ina da sha'awar rubutu sha'awar rubutu ne yasa kuma kamar yadda na gaya miki ina son hira ina son in ji labarin ka dan in baka iya gudunmawata ko shawara ko wani abu to daga nan ya samu pejin ya samu ta inda mutane suka zo za ki ga sun bada labarin su ko suna neman shawara in ya fi karfi na ina da inda nake wallafawa a shi shafin sai a basu shawara wani kuma zai ce miki ki hada shi ko da um, wani kwararre to da na ga haka shi ma sai muka ce to bari mu samu team wanda suke kin ga a cikin labaruka ba za ka san wanda za a kamu ka ba wani zai iya yiwa na rashin lafiya ne wani zai iya yiwa kansalin eh, yake so sai muka nemi ƙwararru a nan muka buɗe whatsapp muka saka su wanda su da kansu suka yi volunteering za su yi aikin to daga nan idan mun samu za ki ga muna wani lokacin baya kaiwa ma instagram pages din a cikin nan gurin za a haɗa ka da wanda ya dace a haɗa ka ko na malami ne kana so ka ji ra'ayin malami duk muna da su sai mu haɗa ka da ɗaya daga ciki ɗaki ga kuma alhamdulillah eh to haka dai mutane za su ɗauka saboda ba yanzu dai ba abin da za ka ce ba zai faru ba kuma ni ma da haka nake kallo in na ji amma da na fara receiving ina gani da gaske ne wani abin eh to zaki tunanin kirkira ne amma abin da zaki shine ki je ki bincika ki gani mutanen nan da gaske ne idan bukata suke so in taimako suke so in labarin ma gaskiya ne muna haɗa su da wanda za su yi bincike su duba ainihin abin idan ya fi karfi na to za ki sami da yawa labarukan nan gaskiya ne ba karya ba ne to alhamdulillah gaskiya na cimma nasarori da yawa saboda idan na ɗauka daga fannin koyawa mata sana'a zan iya buga kirji in ce akalla mata 150 sun koya kuma suna kan kafarsu. idan na ɗauki hanyar kuma um, ba yara kuɗin makaranta akwai wanda suke iyayen suna alfahari da um, sun ci jarabawa first class suka fita kuma ta hanyar mu da muka taimaka musu kuɗin makaranta idan na ruwa ne rijiyoyi da bohol zaki ga akalla a cikin kano ba mu yi ƙasa da ɗari ba kuma mun faɗaɗa taimakon mu zuwa jihohi wanda yanzu akalla jihohi goma suna cin moriyar shi waɗannan su nasarorin ke eh. amma ƙalubale fa ƙalubale shine um, za ga wani lokacin kamar yadda na gaya miki babu gaskiya eh wani kuma lokacin kuma zamu da kuɗinmu za mu zo mu ko kuma um, idan muka samu akasin haka dole sai dai mu lullube da kuɗinmu kuɗinmu suna shiga wani lokacin kuma za ga za je guri ka yi musu aiki wanda shugaban gurin ma bai san da ai yanayin abun ba ya halin mutanen su suke ciki idan muka je kuma sai a mai da abin siyasa to wannan yana yana rage mun karfin gwiwa sai kiga kin yi aiki kuma akwai wanda za su ce ma baki ba su suka yi to kin ga irin wannan abubuwan suna nan da yawa muna fuskanta wanda ya fi mun tuwo ƙwarya shine wanda za a saki mace a tsakiyar dare a yi mata duka don na sha receiving labarurrukan mutane da har hoto za a nuna mun ya ke ta da cajar waya duk hannunta ya fito a'a wata a jikinta ne da haka kuma za ki ga a kuma bayan wannan dukan sai a kore su a basu da 'ya'ya kuma ba za a ƙara waiwayarsu ba wannan shine abin da yake damun mata musamman da yara maraici da kuma zawarci to hanya ɗaya ce shine mata kamar yadda na ce miki mata su nemi abin dogaro da kai kuma a cikin gidanki ko ba a kore ki ba ko baki fita ba daga gidan auren kina da abin da zaki dogara da kai zaki ga kin rage tension kin rage abubuwa da yawa faɗan nan ba za ku dinga yi ba saboda kina da abin hannu kuma in aka samu aka siyo da ba fata ake ba ma kika fita kina da abin da zaki rike kanki da 'ya'yanki ni sai in ga abin yana hannun mu mata ba za mu buƙaci wani ya taimaka mana ba tashi za mu yi yanzu abubuwa sun canja yanzu ba sai an ce wa mace abu ya canja ba ma ya kamata ta san ya canja ta tashi ko mijinta yana mata ta yi don in ta taimaka mai za a samu gyara sosai to burina shine wannan abin da na ɗauko ya ci gaba a dinga amfana kuma wanda aka koyarwa masu amfanar da wasu don ni abin da yake a foundation ɗina yanzu kenan in an koya maka muna tantance wanda suka ƙware a sana'ar sai kuma su kuma su koyar da wani kin ba sai mun je mun biya kuɗi ba an koya ka an koya maka sai wanda aka yi shi kuma sai ya bada wannan knowledge Tun da shi ma ai a kyauta aka ba shi. to wannan abin nake so ya dawwama haka a ci gaba da yi kuma ai ta faɗaɗa ilimin ai ta circulating ɗin shi ka koya kyauta aka koya maka kai ma kuma lokacin kai sai ka koyar da wani na ƙasa da kai za su iya bi na a whatsapp dina za kuma su iya bi na a pejika na na facebook da instagram sunan open diaries Si type si sacin open diaries za su same ni za su bi ni ko ta email ko ta whatsapp duka akwai lambobin mu a